Assalamu alaikum barka da warhaka sannunku. Wannan dalili sa ake jifan shaidan lokacin aikin hajji. Kamar yace kuke gani wajen jifan shaidan bango ne guda uku. Ana kiran na farko da jamrat al'ula, na biyu ana kiransa da jamrat al'wusta, na ukun ana kira da jamrat al'kubra. Na baku labarin sanadiyar ruwan zamzam. ya ce Allah wata ala ya umarci Annabi Ibrahim ya je ya bar ɗansa da matarsa a jeji Makka lokacin Makkan yana jeji. Ya tafi ya bar su daga ruwa sai dabino. To bayan shekara takwas shine Annabi Ibrahim ya dawo wurin su. Sai yayi mafarki. A cikin mafarkin ya ga wani mutum ya sanar da shi cewa Allah yana so ya yanka ɗansa. Ya ga wannan mafarkin dare uku a jere. Kuma a matsayinsa na annabi yadda ya ga wannan mafarkin ya san abin da mafarkin yake nufi. Nau'i ne na wahayi. Annabi Ibrahim ya tambayi ɗansa cewa mahaifinka ya ga mafarki iri kaza, menene ra'ayinka game da shi? Annabi Ibrahim ya tambayi ɗansa ne saboda ya san zai ba shi damar bin umarni kyauta ko kuma dole ne ya aiwatar da wannan umarnin da ƙarfi. Wato shi ma yana so ya gwada tsananin son Allah a cikin zuciyar ɗansa. Sai Annabi Ismail ya ce, Baba, ka bi umarnin da Allah ya bayar, za ka same ni insha Allahu. ka ba mahaifiyata rigata domin ta zame mata kwanciyar hankali ka sa ni ƙasa kada ka ga fuskata don kada ka yi shakkar aiwatar da yanka na. wato a lokacin da za a yanka shi annabi Ismail ya ce kar annabi Ibrahim ya kalli fuskan shi ya sa fuskan shi yana kallon ƙasa ku ce Allahu akbar kun ga tsantsar biyayya to a wani ruwaya daga nan ne annabi Ibrahim ya wuce da ɗansa zuwa Mina domin ya yanka shi sai shaiɗan ya zo gida ya tarar da Hajara tambayan tambayanta shin kin san inda Ibrahim ya kai danki? Sai Hajara ta ce don saduwa da aboki. Haduwa da wani abokinsa wato yana nufin haduwa da Allah wato Annabi Ibrahim ya ce mata zai je ya kai Ismail wajen wani abokinsa ne. Sai Shaiɗan ya ce mata zai sadaukar da shi ne. Sai Hajara ta ce yaya uba zai iya yanka ɗansa? A inda Shaiɗan ya yi kuskure shi ne sai ya bata amsa da cewa umarnin Allah ne. Ita ko daga jin haka sai ta ce idan umarnin Allah ne to ko da Isma'ila ɗari ne ana iya yanka ta haka sannan sai shaidan ya bar inda take ya tafi don ya shagaltar da Ibrahim alaihi salam a wata ruwaya kuma annabi Ibrahim alaihi salam kusan shine ake kira da khalilullah abokin Allah Allah subhanahu wata'ala ya kira sunan shi so tara a Alkur'ani shine kakan manyan annabawa da dama duk wani manyan addini da kasari, sani Yahudanci, waye waye duk suna girmama Annabi Ibrahim alaihi salam. To a wata ruwayan kuma bayan Annabi Ibrahim ya sanar da ɗansa da shi da matar shi da ɗan ne suka kama hanya za su tafi Mina. Zai je ya aiwatar da umarnin Ubangiji. A lokacin da Shaiɗan ya gan shi, ya ga Annabi Ibrahim ya dage akan ƙudurinsa. Sai ya bayyana a cikin kamannin mutum saboda ya canza ma Annabi Ibrahim tunani ya sa shakku a cikin zuciyar Annabi Ibrahim burin shaidan a wannan lokacin shine Annabi Ibrahim ya yi tunanin watakila shaidan ne ya bayyana masa a mafarki ba umarnin Ubangiji ba ne basiran da Annabi Ibrahim ke da shi na annabci ya sa Annabi Ibrahim ya gane wannan shaidan ne Shi ne Annabi Ibrahim ya ɗauki tsakuwa ya dinga jifan shaidan da shi ya jefa shaidan sau bakwai a wannan lokacin sai shaidan ya ɓace Suna cikin tafiya shedan ya sake bayyana a wata siffa ta daban. Amma a wannan karan shedan ya roki Hajaratu ne matan Annabi Ibrahim akan ta hana mijinta hadaya da ɗanta ɗaya tilo. Wannan shine mafi girman gwaji mafi wuya fiye da na farko wanda Annabi Ibrahim ya fuskanta. Annabi Allah ya sa Hajara ta gane cewa wannan shedan ne. Ita ma ta ɗau duwatsu ta dinga jifan sha sai da ya ɓace. Annabi Ibrahim da iyalansa sun ɗan kara gaba kaɗan da tafiya sai shaiɗan ya kara fitowa da wani hoto da zane na firkita a cikin wannan hoton. Shaiɗan ya nuna ma Annabi Ismail wannan hoton akan to gashi nan idan ya bari aka yanka shi wannan shine makoman shi irin hoto ne wanda zai sa Annabi Ismail ya ji tsoro amma Annabi Ismail shi ma Allah ya sa mashi bajinta da fahimta ya sa shi ma ya gane shaiɗan ne bai faɗi a tarkon shaiɗan ba tunda shi ma jinin annabi ne kuma annabi ne a nan ya ɗauki duwatsu ya dinga jifan shaiɗan da shi har sai da shaiɗan ya ɓace yayin da annabi Ibrahim alaihi salam ya shirya wuƙa da zai yanka ɗansa da wani mayafi da zai binne shi a ciki sai ya kawar da fuskar ɗansa annabi Ismail dukkansu sun ambaci Allah subhanahu wata'ala kuma sun yi shaida a gare shi Annabi Ibrahim ya ambaci Allah saboda zai yi hadaya. Annabi Ismail ya ambaci Allah saboda yana gab da mutuwa. Annabi Ibrahim ya shirya yin hadaya da ɗansa. Wukar ta kasance a wuyan Ismail. Sai Annabi Ibrahim ya ji wata murya tana kiransa ya tsaya. Kamar yace idan muka duba suratul Saffat inda Allah ke faɗin cewa falamma aslama wa tallahu lil jabin wato Allah subhanahu wata'ala da kan ya labarin cewa a lokacin da Annabi Ibrahim suka yi sallama da ɗansa ya ƙayar da shi ga gefen goshinsa Allah subhanahu wata'ala ya ce wa na daina ku an ya Ibrahim kuma muka kira shi cewa ya Ibrahim da wannan wasu malaman suke cewa murya ne ya fara dakatar da Annabi Ibrahim wajen yanka ɗansa Isma'il kafin aka musanya masa shi da rago. A wata wayar kuma muryan ya zo ne bayan Annabi Ibrahim ya aiwatar, bayan ya gama hadaya, sannan sai ya juyo da fuskar shi, daman lokacin da zai wannan hadayan ya kau da fuskar shi saboda ba zai iya kallon ɗansa a haka ba to bayan ya gama wannan hadayan shine sai ya juya fuskan shi sai ya ga ga ɗansa a gaban shi yana masa murmushi yana kallon ƙasa kuma sai ya ga ashe yayi hadaya da rago ne to a wannan lokacin shine sai murya ya zo masa Allah subhanahu wata'ala ya ce wa nadainahu an ya Ibrahim sai Allah ya ce masa ya Ibrahim qad saddaqata ru'ya inna kazalika najzil muhsinin wato Allah ya ce ya Ibrahim Haƙiƙa ka gaskata mafarkinka. Lallai kamar haka muke sakawa masu kyautatawa. Wato ana yi masu surprise saboda shi Annabi Ibrahim ya ɗauka ɗansa ne ya yanka kawai sai ya ga ashe rago ne ya yanka rago ne in sarraf a ce ya ga ɗansa ne a ƙasa. To shine Allah yake cewa haka muke sakawa masu kyautatawa. Allah subhanahu wata'ala ya ƙara da inna haza lahuwal bala'ul mubin. Wato lallai wannan ita ce jarabawa bayyananniya. a ce yaron ka ɗaya tilo gashi kuma ka manyanta ka sannan kuma a ce ka je ka yanka shi da hannunka kai to shine Allah ya ce wannan jarabawa ne bayyananniya Allah subhanahu wata'ala ya kara da wata rakna alaihi fil akhirin wato muka bar yabo a kansa a cikin mutanen ƙarshe duk abubuwan da Annabi Ibrahim ya an bari domin mu mutanen ƙarshe mu gani mu shaida mu kara yaba masa To wannan dalilin yasa ake jifan shedan duk wanda ya aikin hajji duk wanda ya je Saudiya ya san ana jifan shedan to wannan dalili shi yasa ake jifan shedan jifan da Annabi Ibrahim yayi jifan da matarsa Hajara ta yi ma shedan da jifar da Annabi Ismail yayi ma shedan to shine zaka gani zaka je kuje kuje ku yi jifa na kwana uku a Minna? to kuma ga katangan gashi kuna gani guda uku ne To kun ji ba wai Ubangiji ya ajiye shaidan a wurin ne wanda idan mutum ya je zai dinga jifan shaidan ba a'a. zare <laughs> da wasu idan suka je jifan shaidan zaka ga kawai yi suke kamar suna ganin shaidan. Zaka ga ka kalli na wannan baban har da cire takalmin shi bayan yayi da duwatsu ya cire takalmin shi zai jefa shaidan da shi. To irin ba wai an ajiye shaidan a wurin bane abinda Ubangiji ya ce yana an ajiye ne sabida mu san tarihi kuma mu ɗauki darasi abinda Idan ka ce za ka bi umarnin Ubangiji za ka haɗu da ƙalubale, kamar yadda Annabi Ibrahim ya bi umarnin Ubangiji ya haɗu da ƙalubalen Shaiɗan a hanya. So an nuna mana idan ka haɗu da ƙalubale a wajen aikata aikin Ubangiji ka ɗau mataki, kamar yadda Annabi Ibrahim ya ɗauki mataki wajen jefa Shaiɗan. Idan ka ɗauki mataki ka bi umarnin Ubangiji, Allah subhanahu wa ta'ala zai baka mamaki da sakamakon da baka taɓa tunani ba. ruwaya daban-daban a wata ruwayan an ce annabi Ibrahim shi kaɗai ne dinga jikon shaidan an ce mala'ika Jibrilu ne sanar da annabi Ibrahim akan shaidan ne ya jefe shi so ko ma menene Allah subhanahu wata'ala yana so ya amfani da annabi Ibrahim da iyalansa wajen kafa tarihi kuma kuma sun yi biyayya wanda daga ƙarshe Allah subhanahu wata'ala ya ce salamun ala Ibrahim aminci ya tabbata ga Ibrahim Wato Allah wata wata'ala da shi ya jinjina ma Annabi Ibrahim. Ɗayan darasin kuma shine idan maƙiyinka bai same ka ba zai bi kowane ƙofa kamar yadda shaidan bai samu Annabi Ibrahim ba ya samu Hajara bai samu a gurin Hajara ba ya je gurin Annabi Isma'il to wannan duka darasi ne babba.